This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 25 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai hannunta mulki ga sabbin jini sakamakon matukar kaunar da yake yi wa kasarsa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare yakin da ƙasarsa ke yi kan Hamas a gaban Majalisar Dokokin Amurka yayin da dubun dubatar jama'a suka yi zanga-zanga ta nuna kin jinin Prime Minister a farfajiyar majalisar. gwamnatin najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa domin tunkarar zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da masanan harkokin siyasa Dr. Samuel Inwa Zalanga game da jawabin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a daren jiya Laraba. 'Yan kwanaki bayan da shugaban ya sanar da janyewa daga takarar shugaban kasa a zaben kasar da ke tafe. Bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga kimanin ɗari a jihar Nejan Najeriya a lokacin da 'yan bindigar suka yi kokarin kai farmaki a yankin Zungeru da ke karamar hukumar Wushishi kamar yadda wani mazaunin yankin ya bayyana. wayannan mutane ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarin su waye garin yau kawai sai ga mutane nan haram ba zargo ba tsammani to a gaskiya wayannan sojojin da ke saman nan sun ba da gudunmawa sosai sun sojoji suna saman tudu suka ga bandit din kawai sai suka fara halin bani to muna tafa da karin bayani nan gaba sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna a kan tasirin dokar nan ta kare haƙoƙin yara a najeriya shekaru sama da ashirin bayan kafa ta Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a daren jiya Laraba cewa zai hannunta mulki ga sabbin jini a yayin da yake jawabi ga amurkawa kan janyewarsa daga takarar shugabancin kasar a zaben shekarar nan ta 2024 a ofishinsa a yayin da yake cika shekaru 50 a cikin siyasa biden mai shekaru 81 ya karba matsin lamba ne ta tsawon makonni daga 'yan jam'iyyar democrat na ya janye daga takarar bayan rashin kwazon da ya yi a lokacin muhawarar ranar 27 ga watan yuni but I Biden ya ce ina girmama wannan ofishin amma na fi kaunar ƙasata zan iya sadaukar da dukkan rayuwata in yi aiki a matsayin shugaban ƙasar ku to amma kare demokuraɗiyya ya fi kowane mukami muhimmanci na sami ƙwarin gwiwa kuma na sami farin ciki wajen yin aiki ga jama'ar Amurka amma wannan muhimmin aiki na ƙarfafa haɗin kanmu ba wai yana nufin buƙata ta kawai ba. Biden ya kasance shugaban kasa mai ci na farko da yake neman wa'adin mulki na biyu tun daga shekarar 1968 sa'ad da Lyndon Johnson da ke fuskantar matsin lamba kan yadda ya tafiyar da yakin Vietnam kai tsaye ya janye daga takara a ranar 31 ga watan Maris na shekarar. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da kariya kan yakin da kasarsa ke yi da Hamas a wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Laraba yana mai sha alwashin ci gaba da yakin kan mayakan falasdinawa har sai an samu nasara da kuma dawo da dukkan waɗanda suke garkuwa da su duk da cewa 'yan majalisar dokokin na jam'iyyar democrat kusan hamsin ne suka kaurace wa jawabin nasa netanyahu ya ce yana da yakinin cewa za a sami nasara kan tattaunawar da ake yi ta tsagaita bude wuta to amma kuma bai bada bayani kan yadda za a sami nasarar ba a maimakon haka ya dora alhakin ci gaba da yakin akan hamas da hezbollah a lebanon da kuma huti da yemen to amma duk da haka ya jinjina wa shugaban amurka na jam'iyyar democrat joe biden akan goyon bayansa wajen aikewa da makamai ga isra'ila domin yaki da hamas da kuma tsohon shugaban kasa donald trump na republican kan ɗauke ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa jerusalem da sauran tallafin da gwamnatinsa ta bayar a ɗaya bangaren kuma yayin da prime minister isra'ila benjamin netanyahu yake jawabi a zauren majalisar dokokin amurka duban dubatar jama'a ne suka tattaru a farfajiyar ginin na capitol suna zanga-zangar nuna kin jinin prime minister kan yakin da isra'ila ke yi da hamas kalim hawa na cikin masu zanga-zangar da ya yi tattaki tun daga birnin new york The point our mobilization today is to send a message ya ce dalilin taruwar mu a yau shine aikewa da sako cewa benjamin netanyahu ya aikata laifukan yaƙi ba ma marhaban da shi a amurka kuma isra'ila ta kasance mummunar ƙasa saboda yadda suke kisan kiyashi ga falasɗinawa a gaza to sai dai kuma da akwai wasu masu zanga-zangar nuna goyon bayan netanyahu da yaƙin na isra'ila duk da yake masu nuna kyamar sunan ninninka Jeremy na ɗaya daga cikin 'yan kalilan ɗin da ke goyon bayan Netanyahu. Ya ce ina son ganin yadda yake tsara ganin bayan Hamas baki ɗaya saboda ina ganin su ne matsalar da zarar an gama da su to anan za mu yi zancen maslahar zaman lafiya an samar da tsauraran matakan tsaro a zagayen ginin majalisar dokokin tare da karo karin karfin jami'an 'yan sanda daga new york labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To an jima kaɗan Murtala Faruk zai dawo da ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Kwanaki uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar janyewa daga takarar shugaban kasa a zaben shekarar nan ta 2024. Shugaban ya yi jawabi ta talabijin a karon farko a daren jiya Laraba don yi wa Amurkawa da ma duniya baki ɗaya jawabi akan matakin nasa. Na tuntubi Dr. Samuel Inwazalanga masanin harkokin siyasa ɗan Najeriya mazaunin jihar Minnesota a nan Amurka akan abin da ya fi jan hankalinsa akan jawabin. abin da ya ɗauki hankali na a jawabin da shugaban ƙasa na america biden ya yi ranar 24 ga watan bakwai shine ya sanar da mutane daga gidan shugaban ƙasa akan cewa ba zai ci gaba da takarar shugaban ƙasa na zaben da za a yi a watan goma sha ɗaya wato watan nuwamba kenan a wannan shekara ba wannan sanarwar dama an yi shi tun ranar ladi ne to amma a jarida ne kurin aka yi yau ne kurin ya fito ya ga ya kamata ya faɗa ma dukkan mutane a ƙasa kuma ya ɗauki minti goma sha ɗaya ya yi magana a tv yana bayana dalilin da ya sa ba zai takarar shugaban ƙasan ba ɗaya kenan abin da ya yi abu na biyu ya faɗi a cikin jawabin da ya yi shine wannan ya kawo ƙarshen shekarunsa wajen hamsin yana aikin siyasa wanda taurin aikin siyasan a ya bauta wa kasan amurka domin kawon gaba kuma ya nuna cewa shi dan talaka ne ya tashi a cikin talauci amma kuma ubangiji ya ba shi zarafi har ya kawo wannan mukamin to zarafin da ya samu ko da yake a wasu kasashe za a ce allah ne bude masa kofa to amma kur mutum ba zai zauna ko kuma ƙasa ba za ta zauna ta yi komi ba ta ce wai allah ne zai bude kofin ci gaba ma mutane dole ne ƙasan su haɗa kai su sa zancen adalci a cikin zuciyarsu a kan cewa za su yi amfani da duk abin da yake akwai su ba da zarafi ko su ba da zarafi ma mutum ya samu ya nemi ci gaba yadda shi ma zai zama wani abu ko da an haife shi shi dan talaka ne wani abu kuma da ya faɗi wanda zan ce yana da mahimmanci shine abu mai kyau ne mutum ya sadakar da kansa ko kuma ya sadakar da burin zuciyarsa domin kawo ci gaban ƙasa da tabbatar da ceton demokradiyya a ƙasar. To, dakta wani darasi ne kake gani kasashen Afirka za su iya yin koyi da shi dangane da janyewar da Biden ya yi daga neman takara da kuma ma jawabin nasa? To, zan ce lallai akwai wasu abubuwa da yawa wanda za a iya cewa kasashen Afirka za su iya koya da yadda ya janye daga takarar zaɓensa. Na ɗaya, ci gaban ƙasa da zai kyautata rayuwa wa kowa da kowa ya fi zarmewan burin mutum daya wato zarmewan burin mutum ɗaya shine mutum ɗaya ya zauna kurin ya ce shi abin da ya dame shi kenan in ya sami biyan bukatunsa in ya so ko duk ƙasan mutanen suna shan wahala ne shi bai dame shi ba shi da ya sami biyan bukatunsa ya sa manyan kayansa ya shiga mota ana ta zagawa da shi a ƙasa da sauransu ko kuma jirgin sama to shi kenan kurin ya biya bukatunsa ko da mutane suna shan wahala abu na biyu wanda zan ce kasashe na afirka wanda kasashen afirka za su iya koyon wani abu daga jawabinsa shine kowace ƙasa ya kamata ta yi alkawali wa mutanen ƙasan akan cewa za ta kare mutuncin kansu ba kaɗai mutanen da kuma suke zama yanzu ba amma mutanen da ma ba a haife su ba kuma za a kare mutuncin kansu nan ba don saboda kabilansu ba ba don saboda addininsu ba ba don saboda ko su talakawa ne ko um, attajirai ba amma saboda su mutane ne masu mutunci kuma allah ne ba su wannan mutuncin to kowace kasa ya kamata ta yi alkoli ma mutanen ta haka abu na uku shine akwai bukatan shugabanni su haɗa kan jama'a domin ya ce ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ya yi bar takara shine yana kokari ya haɗa kan membobin jam'iyyar democratic party a nan america to wannan yana da muhimmanci abinda za a yi domin haɗa kan mutane yana da muhimmanci sosai da sai kuma ya kamata shugabanni a afirka su koyi wannan Dr. Samuel Inuwa Zalanga kenan masanan harkokin siyasa mazaunin jihar Minnesota a nan Amurka. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jiya Laraba domin ganin yadda za ta tunkari zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a faɗin ƙasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka ya ruwaito cewa sama da jami'an gwamnatin arba'in ne suka halarci taron ciki har da sakataren gwamnati da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan lamuran tsaro da kuma ministoci. Taron na jiya ya gudana ne kwana ɗaya bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu ta bakin ministan sa na watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi kira ga 'yan kasar da su a kara hakuri kada su shiga zanga-zangar. Mr. President does not see any need for that. he has asked them to, uh, to shelve that plan. malage ce shugaban kasa na ganin babu bukatar yin wannan zanga-zanga ya yi kira gare su da su mayar da wukar su kube su daina wannan shirin su kuma jira martanin da gwamnati za ta mayar kan bukatunsu kamata ya yi matasan su baiwa shugaban kasa karin lokaci domin cika dukkan kyawawan kudurorin da yake da su ga jama'a zanga-zangar ta najeriya da ake shirin gudanarwa na zuwa ne makonni bayan zanga-zangar kasar kenya wadda ta bulla sakamakon sabuwar dokar kara kudaden haraji lamarin da ya sa shugaban kasar william ruto janye janye wannan doka da kuma rusa majalisar ministocinsa a ƙarshe taiwan ta rufe kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe da kuma makarantu da ofisoshi haka kuma ta soke zirga-zirgar jiragen sama a yayin da mahaukaciyar guguwar gayemi ta ƙara ƙarfi kafin ta yi ƙasa a jiya laraba tuni da guguwar ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar philippines kuma ana sa ran za ta mamaye ƙasar china ta kuma ratsa ta yankin taiwan hukumomin kula da yanayi a taiwan sun ce ana sa ran guguwa mai karfi za ta kasance guguwa mafi girma da aka wato da ta afkawa tsibirin cikin shekaru takwas da da gudunta ya kai kilomita 227 a cikin sa'a daya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Yayin da wasu 'yan bandaga suka yi yunkurin kai farmaki a yankin Zungeru da ke karamar hukumar Wushishi a jihar Nejan Najeriya, sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar 'yan banga sun yi musayar wuta da su, lamarin da ya yi sanadin kisan 'yan bandaga akalla ɗari a cewar mazauna yankin. Gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da ƙara ɗaukar matakan kare duk wani matakin ramuwar gayya daga 'yan bindigar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga kimanin 100 a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin Zungeru ta ƙaramar hukumar Wushishi na nuna cewa wani gumurzu ne da aka tafka a tsakanin gamayyar jami'an tsaron sojojin Najeriya da kuma 'yan banga a daidai lokacin da waɗannan 'yan bindiga ke ƙoƙarin tsallaka babban titi kusa da ƙauyen Kundu. Wani shaidun gani da ido da ya buƙaci a saka sunan shi. Ya ce sun ɗauki dogon lokaci ana jin harbe-harben bindigogi a cikin yanayi da ake tafka ruwan sama a wannan yanki. amma daga bisani jami'an tsaron suka samu galabar fatattakar waɗannan 'yan fashin daji. Farayin ah, nan sun zo wajen mashin arba'in da wani abu. Allah da ikonsa sojojin nan suka zo suka tsaya bakin titi hanyar da suke bi su shiga dajin. Wannan bakin titi da aka yi ba ta kashi da su. Amma kamar sun san mutum ko nawa aka kashe. Eh wanda ake zagin dai na su kai kusan dari saboda sun kwaso da yawa ne kowane mashin goyo uku ne. To kuma da aka yi baran wutan jina ne kawai za a gani sun juya da su. Shi ma wani mazaunin ƙauyen na kundu ya ce tun a ranar talatan nan ne da ta gabata suka rika jin labarin sun tunkaro su amma sai a ranar laraban nan kwatsam suka faɗo garin sai dai cikin ikon allah jami'an tsaronmu sun yi nasara a kansu wayannan mutanen ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarin waye garin yau kawai sai ga mutanen nan haram ba zato ba tsammani to garin ya informa ne ko ya aka yi allahu alam kawai sai suka ajiye matunan suka kama takowa suka shigo cikin wata masara tana nan gab da bakin titi to a gaskiya wayannan sojojin da ke saman nan sun ba da gudunmawa sosai sun sojoji suna saman tudu suka ga bandit din kawai sai suka fara halbin bani to daga wannan halbin na bandit din kenan su ma suna halbi sojojin na halbi Allah ya taimaka dai aka ci galaban su gwamnatin jihar Neja dai ta ce duk da wannan nasara da aka samu akan waɗannan 'yan ta'adda za a ci gaba da ƙara ɗaukar matakai na kariya ga duk wani mataki na ramuwar gayya daga 'yan bindigar. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Bello Muhammad, wanda ya ce har ya zuwa yanzu ba su tantance yawan 'yan bindigar da aka hallaka ba. Wani lokacin ya yi nasara ka je ka kwanta ka ga ba daidai ba. Don abun ba wai an cinye ta gaba daya kenan ba kuma irin yadda suke ayyukansu za su je su dawo ne ba su taba yadda cewa an ci ko sun sake dawa abinda za su tara zai fi na dama zafi. A kwamishina bayanan da muka samu daga can ya nuna 'yan bindigan nan sun kai ɗari da aka kashe. Kuna da adadin su? Na yi iri wannan abun ba. Mutum ya fito cikin kwana daya ko biyu ce ga iyakansu to ba zai dai daidai ba. Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske da daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan lamari domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan jihar wasu abiodun ta wayar salula ya ci tura. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Allah ni ta rattaba hannu akan wannan doka cewa ta yarda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su ma su yi amfani akwai masana doka da suka shafi alkalai da lauyoyi akwai kuma masu yin doka wanda suke su yan majalisa ba ka da ilimin lo ba ka da na likitanci ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai ka yi yan kasa lo saboda kai aka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta 2003 Najeriya ta amince da dokar kare hakkin ƙananan yara da ta faɗaɗa 'yancin ɗan adam da aka baiwa 'yan ƙasa a cikin kundin tsarin mulkin najeriya na shekara ta 1999 duk da cewa an zartar da wannan doka a matakin tarayya amma za ta iya aiki ne kawai idan majalisun jihohi su ma suka rungume ta suka mai da ita doka an fara gabatar da kudirin ne a shekara ta 2002 amma ba a samu amincewa da shi ba saboda adawa da dokar da majalisar koli ta shari'a ta nuna a shekara ta 2003 ne tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya kafa dokar a hukumance a matsayin dokar kare hakkin kananan yara ta shekara ta 2003. Biyo bayan matsin lamba da masu ruwa da tsaki a kasar da kungiyoyin kasa da kasa suka yi wa majalisar dokokin kasar. Ɗaya daga cikin dalilan rashin goyon bayan wannan dokar shine an tsara ta ne a ƙasashen ƙetare aka kuma buƙaci kowace ƙasa ta rungumi dokar ta kuma aiwatar da ita. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin tasirin wannan doka ko akasin haka shekaru sama da 20 bayan amincewa da ita a Najeriya. Batun da aka gabatar aka kuma yi muhawara a kai a babban taron kungiyar lauyoyi mata na ƙasa da aka gudana a birnin Kano. Bayan taron, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazartar dokar da kuma inda aka kwana. barista bilkisu ibrahim suleiman wace ita ce shugabar kungiyar lauyan mata da ake cewa fida a nan kano kuma ita ce mata ba kunci wannan taro da aka yi na kasa baki daya a kano makon da ya shuɗe sannan sai barista ibrahim shedi guda ne daga cikin lauyi a nan kano kuma yana cikin shugabannin da suka shuɗe na kungiyar lauyi ta najeriya reshen jihar kano din sannan muna tare da malam aminu muhammad adam wani magidanci ne tun da shi uba ne an ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri za mu fara da ita shugaba barista bilkisu ibrahim suleiman hajiya menene ƙarin bayani ne game da halin da ake ciki game da ita wannan doka ta child right act ko kuma child protection law ita wannan child protection act wacce ta samu asali daga united nations domin duka kasashe su amfani da ita Um, najeriya ta sa ta rattaba hannu akan wannan doka 2003 a shekarar 2003 a cewa ta yarda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su masu amfani jihohin najeriya eh, duka jihohin najeriya to ita wannan doka a yadda take dama kamar a tamfa ne idan ka siyo shi ko shadda ai za ka kai wa telan ka yanka idan kai dogo ne a maka riga in jamfa ce idan zani da riga ne ma kake so duk za a yanka maka yadda kake so to ita daman dokar haka ta tsara duk kasashe na duniya ta ba su dama su je su karbi wannan doka su kai ta kasar su su wanke ta su tsame ta ta daidai da bukatunsu muradunsu da al'adunsu da addininsu to mu abin da aka kasa ganewa kenan saboda in ka hada duk al'ummar duniya ai kowa daban-daban ne wani idan aka magana cewa ai aure shekara goma sha takwas ya masa daidai wasu kuma bai masa ba wani aka ce yaro sai ya karatu ya kai wani level lalle haka al'umma ta yadda wata al'umma ba haka ba ne to amma an ce duk abin da kuke so ku je ku tsami abin da ya muku daidai muhimmin abu dai yaron nan da ya zama shine eh, mafarin al'umma a bashi kariya ta musamman a bashi kyakkyawar marhaba hmm. tallafi da zai samu yadda zai samu rayuwar shi ta yi albarka ta yi kyau ta zama ya zama mutum nagari da za a amfani da shi al'umma ta amfane shi shi kan shi amfani kan shi to abin da muka kasa ganewa kenan shine ka ci ce ku ce aka yi ta jan lokaci har a nan kano ba a karbi dokar na ba sai 2023 sai bara kenan sai bara kenan sannan aka karɓe ta a kano sai idan abu ya zo wani alheri sai mu rufe idan mu gabaki daya sai mu ce ai da su a can al'adarsa ce idan yaro abu ya bai mishi daidai bai kira polis to mu kuma ba al'adar mu bace an ci ba mu dama kuma mu cire wannan daga ciki mu dau abin da yake mai kyau mu yi amfani da shi kuma akwai abubuwa masu kyau wanda addinin mu ne ma ya wajabta wannan kamar ba dama uh, uh, iyaye su haifi ɗa ba su tsayar da ciyansa da shansa da tarbiyyarsa ba da karatunsa ba su san inda ike su tsara mishi ya zai samu rayuwa mai ingantacciya duk yana cikin wannan doka kuma daman mu addinin ya tsara mana haka kuma mun bar na addinin kuma wannan na zamananci aka zo da shi shi ma muka ki to barista Ibrahim Cedi um, tun da magana ake ta dokar nan ga ita barista Bilkisu tana ce mana ai dama an ba da dama cewa a cire abin da yake ba a gamsu da shi ba ta fuskar addini ko al'ada ko zamantakewa a saka wanda ya fi dacewa da wannan al'ummar da ake so a yi wannan doka a cikinta ya aka yi har aka yi ta jan lokaci ana muhawara tun shekara ta uku. To ba za a ce masana doka ba su fahimci sai dai a ce su al'ummar ƙasa da kuma masu yin doka ba su fahimta ba. Akwai masana doka da suka shafa alkalai da lauyoyi, mm. akwai kuma masu yin doka wanda suke su ne 'yan majalisa. Ba ka da ilimin lo ba ka da na likitanci ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai ka yi yan kasa lo saboda kai aka zaba to kaga wannan su ne masu yin doka amma kuma alhakin su ne eh. su yi wannan domesticating din na lo din aka kawo ta a gyara ta a tsatsefe ta amma kuma yadda aikin yake kuma suna dogara da kuɗin da ya lauyoyi kusan with all due respect akwai abin da ya shafi shugabanninmu da 'yan majalisunmu na ƙasar nan duk lokacin da ka ga an matsu da lauya ya ba da wani ra'ayi na shari'a da ya dace a yi to su suke so su moru da wannan abu hmm. amma abin da ya shafi 'yan ƙasa su mora su yaba za ka gaba damu da shi ba yanzu idan na baka karamin misali akwai dokokinmu da yawa wanda sun yi tsufan da ya kamata a ce an sabunta su amma ba su sabunta ba an yi samanoni da yawa an yi presentation da yawa na kungiyoyin alkalai da lauyoyi da duk kuma suna sani ana kiransu a gayyace su wasu kuma a ba su ma a rubuce amma ba za ka ga an aiwatar ba amma idan yanzu kamar in ka dauko electoral act kusan dushe kada da zaka ya kusa eh za ka ga an zo an gaggara ta abin da suke so na interest su inda suka dan samu shortcoming tunda su ba masana doka bane majoritin su za a sa wani abun sai sun je sun ci karo da shi zai a ɗin nasu to daga an dawo kafin shekara ta zagayo sai ka ga an zo an gyara lodin eh kafin shekara zabe ta zagayo sai ka ga an gyara lodin an tare shi irin wayannan lodin muna da su da yawa kusan kaga a takaice ita wannan lodin da na yi wani nazari a kanta general overview dina na mm. science action wadda aka Najeriya ta yi ta amince da ita mm. kafin kuma a gidantar da ita a jihohi mm. ma'ana ka karbe ta a jihar ka ta zama daidai da al'adar ka da ɗabi'a kan ka rubuta gaba ɗaya ka ga kusan doka ce da ta zama kamar hatsin bara wasu abubuwan na right na fundamental right aka ce a ɗebo su gaba ɗaya aka ce an du na nan ka an bayan wato wasu haƙoƙi ne ko yanci eh, da dama kundin mulki da su a constitution mm. in fact akwai guraren da an ka duba zaka ga prohibiting ne ma kamar na islamic law akan abin da ya shafi yara mm. tunda a karkashin dokar tsarin musulunci abin in an zo harkar rainon yaro da sauransu za a ce ana son a duba best interest na yara kar ya cutu kar mm. to wannan lodin kusan shine section na farko farko da ta fara da shi duk abin da za a fara duba makomar yaro da masararsa. to kaga idan ka ɗauko za ka ga ai duk wanda aka wa ita ya gani sosai ba zai ce abu ne mara kyau ba har ma saboda akwai damar kamar yadda a shi daidai gwargwadon al'adarka da ɗabi'unka da addininka yanzu ka ɗauko kama kano da muke maturity kusan more than 90% na mutanen kano musulmai ne in ka ga duk abu duk section din da ka ɗauko in ka je islamic law akwai irinsa da a ce mu da muke ikirari da abin nan din cewa muna bin musulunci muna da a ce mun yi adoptin din namu ma ba ka bukatar wannan lura saboda kusan duk abin da yake cikinta sai dai wasu 'yan canje-canje za ka tarar da akwai ana. To so man taɓin wannan mukala kenan idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji abin da bakin namu suke gani ya janyo gaza runguma da kuma kiyaye wannan dokar a waɗansu jihohin Najeriya sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano. Da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam da jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A takaice shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya laraba cewa zai hannunta mulki ga sabbin jini a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan janyewarsa daga takarar shugabancin kasar a zaben shekarar nan ta 2024 a ofishinsa a yayin da yake cika shekaru 50 a cikin siyasa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da kariya kan yakin da kasarsa ke yi da Hamas a wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Laraba. yana mai shan alwashin ci gaba da yakin kan mayakan falasɗinawa har sai an sami nasara da kuma dawo da dukkan waɗanda suke garkuwa da su a daya bangaren kuma yayin da prime minister yake jawabi a zauren majalisar dokokin amurka domin dubatar jama'a ne suka tattaru a farfajiyar ginin na capitol suna zanga-zangar nuna kin jinin prime minister kan yakin da isra'ila ke yi da hamas gwamnatin najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jiya laraba domin tunkarar zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa wakilin muryar amurka ya ruwaito cewa sama da jami'ai arba'in ne suka halarci taron To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.